Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata biyar ga watan Yuli na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa jihar Filato ita ma ta bi sahun jihohin da ke ɗaukar matakan tsaro don tabbatar da cewa an yi bikin sallah lami lafiya a Najeriya. Za kuma ku ji yadda 'yan ƙasar Ghana da suke zaune a nan Amurka su ma suke shirye-shiryen bikin sallah. Amma a jamhuriyar Nijar kuma za ku ji yadda wasu suka gudanar da bikin sallah su a yau. Yau mun so mu ji ra'ayoyinku a kan ya kuke ganin saɓanin da aka samu tsakanin al'ummar musulmi game da ɗauka da kuma sauki azumin watan Ramadan, amma kuma muna fuskanta 'yar tangarɗa da wayoyin namu don haka za ku gafarce mu, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. dakarun najeriya sun ce sun dakile wasu hararen kunar bakin wake a yau talata waɗanda wasu mata biyu kunar bakin wake wato daga kungiyar boko haram suka yi yunkurin kaiwa sojojin sun harbe har lahira matan biyu kafin su tarwatsa kansu a wani sansanin 'yan gudun hijira da suka fice daga gidajensu saboda rikicin na boko haram kamar yadda wata sanarwa da kakakin dakarun najeriya sani usman kuka shika ya fitar ta nuna wasu daga cikin bam ɗin da ke jikin maharan sun tarwatse bayan da aka harbe su a cewar sanarwar kuma hakan ya sa fararen hula biyu sun ji rauni a wurin da ke wajen garin manguno da ke arewa musu gabashin najeriya yankin da ya kasance tun ga mayakan na boko haram baya ga haka wata ya kunar bakin wake ta tarwatsa kanta a can wani wuri daban a cewar kuka sheka amma babu wanda ya jikata halin da ake ciki amurka ta gargaɗi 'yan kasashen waje da su hattara yayin da suke ziyara a birnin legas da ke kudancin kasar yayin da ake hutun bikin sallar idil fitr a ranakun biyar da shida ga watan yuli bayan kammala azumin watan ramadana wata sanarwa da ofishin jakadancin amurka da ke najeriya ya wallafa a shafin yanar gizonsa ta nuna cewa akwai yiwuwar a kai hare-hare a otel-otel da bakin 'yan kasashen waje ke zaune ciki har da waɗanda suke bakin gabar teku gwamnatoci da ƙungiyoyi daga sassan duniya na ta allah wadai da hare-haren ta'addancin da aka kai a ƙasar saudiya da ya haɗa har da birnin madina waɗanda suka hallaka mutane hudu tare da raunata wasu mutane guda biyar. A yau Talata cikin wata sanarwa, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi tir da hare-haren, ta kuma mika saƙon ta'aziyya ga iyalan waɗanda aka kashe a hare-haren na Jidda da Katif da kuma Madina. waɗannan hare-haren sun nuna ƙarara irin barazanar da muke fuskanta baki ɗaya kuma suna tuna mana buƙatar mu kasance masu sa ido a yaƙi da ayyukan ta'addanci tare da hukunta waɗanda ke da hannu in ji sanarwar ta ƙara da cewa amurka a koda yaushe tana tare da mutanen Saudiyya wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci A wata sanarwar ta daban kuma wakiliyar ƙungiyar tarayyar Turai a fannin harkokin waje, Federica Mogherini ita ma ta yi Allah wadai da hare-haren da aka kai a Saudiyan, tare da miƙa saƙon jajanta ga iyalan waɗanda abin ya shafa. Ƙungiyar Tarayyar Turai za ta ci gaba da aiki da abokanan hulɗarta domin yaƙi da kowane irin aiki na ta'addanci, in ji Mogherini. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. lardin bagadaza na ɗaya daga cikin ƙananan lardunan da ke ƙasar iraki amma kuma yana ɗauke da mafi aksarin mutanen ƙasar fiye da kowane lardi har ila yau shine yankin da aka fi halaka mutane wata bayan wata ta hanyar aikace-aikacen ta'addanci ko kuma tashin hankali wasu alƙalma da majalisar ɗinkin duniya ta fitar sun nuna cewa ɗaya daga watan yuni mutane 236 daga cikin fararen hula 382 da aka kashe a watan da ya gabata duk a bagadaza suke an kuma yi hasashen cewa wannan adadi zai iya karuwa a wannan wata na yuli bayan harin kunna bakin waken da aka kai ranar lahadi wanda ya halaka mutane 175 a bagadazan kana ya raunata wasu 200 har zuwa yanzu masu aikan ceto na can suna bincike a gundumar karadda da aka kai harin suna neman waɗanda suka ɓata wannan hari ana mai kallon mafi muni da aka kai birnin tun bayan mamayar da amurka ta yi a shekarar 2003 tunda dai kungiyar is ta ɗauki alhakin kai wannan hari wanda ta ce ta kai kaici 'yan shi'a ne harin na zuwa ne yayin da ake shirin kammala azumin watan ramadana lokacin kuma da jakadan majalisar ɗinkin duniya kan rikicin iraki jankobis ya yi fatan za a samu raguwar hare-hare A yau Talata, ministan harkokin wajen kasar Japan, Fumio Kishidi, ya ce ya ji takaici da tausayi yayin da gawarwakin wasu Japanawa bakwai da aka kashe a harin Bangladesh suka isa kasarsa. Japanawa na ɗaya daga cikin mutane 20 da aka yi garkuwa da su aka kuma kashe, ciki har da wasu 'yan sanda biyu a harin da aka kai a Dhaka. Ya ce, "Na ji matuƙar zafi a zuciyata ganin yadda aka hallaka waɗannan rayukan ta hanyar hare-haren ta'addanci." Ya kuma sha alwashin cewa Japan za ta haɗa kai da sauran ƙasashen duniya domin ganin an daƙile sake aukuwa irin wannan lamari. A baya, jami'an Bangladesh sun ce sun kashe mahara shidda sun kuma kama wani wanda ya kai haran Amma babban jami'in 'yan sandan kasar, Saiful Islam, a yau talata ya ce mai yiwuwa ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe a matsayin ɗaya daga cikin maharan yana cikin waɗanda aka yi garkuwan da su wanda ma'aikaci ne a gidan abincin. Akalla mutane goma sha uku 'yan sanda suka kubutar a haran kuma biyar daga cikinsu har yanzu suna hannun 'yan sandan. ko da yake babu cikakken bayani da ya nuna ko ana zargin su ne ko kuma ana neman karin bayani ne daga wurinsu. Shugaban Uganda Yoweri Museveni ya ce ƙasarsa za ta sake yin nazari kan batun shirinta na janye dakarunta daga Somalia idan har shirin wanzar da zaman lafiya na ƙungiyar tarayyar Afirka na AU ya daidaita. Yayin wata ganawa da manema labarai a karshen wani taron tsaro na yankin da aka yi a Kampala a jiya Litinin, Museveni ya nuna gazawar shirin wajen samar da zaman lafiya a Somalia. ya kara da cewa babban dalilin da ya sa suka tura dakarunsu zuwa somalia shine a taimaka al'ummar kasar wajen samun nata sojojin amma bayan shekaru tara har yanzu ba a cimma wannan buri ba museveni ya jaddada cewa bai ga dalilin da zai sa su ci gaba da marawa wannan shiri baya ba wanda yake samun cikas saboda rashin kyakkyawan tsari sai dai ya ce ya gana da jami'an kungiyar ta au da na majalisar ɗinkin duniya inda ya ce yana ganin akwai alamun haske a shirin samar da dakarun na somalia a wannan karo kuma idan ya ga akwai alamun nasara za su mara wa shirin baya a watan da ya gabata ne uganda ta ayyana shirinta na janye dakarunta daga somalia a ƙarshen shekara mai zuwa Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da rahoto daga jihar plateau inda hukumar tsaron jihar ta ce ta sanya tsauraran matakan tsaro don tabbatar da cewa an gudanar da bikin sallah lami lafiya. Zainab Babaji ta aiko mana da rahoto. Kakakin rundunar tsaro a jihar Plateau, Kaftin Ikedici Iweha ya shaida mun cewa Daukan matakan tsaron a wannan karo ya zamo dole musamman ma saboda waɗansu hatsaniya da aka rika samu tsakanin wasu matasa a nan cikin birnin Jos da ya yi sanadin rasa rai guda. Mun sa idanunmu daban a gurare daban-daban musamman a guraren da za a yi sallan idi. Tun sati ɗaya yanzu da ya shige akwai jami'anmu masu fararen kayan da muka sa a filayen idi kuma muna duba guraren nan mu tabbatar da cewa wani bai zo ya ajiye wani abu ba da zai kawo ga rashi kuma su checkpoint checkpoint daban-daban a gurare daban-daban da guraren da aka saba da guraren da ba saba ba akwai checkpoints da aka sa sababbi bayan sallah ma muna sa rai cewa za a samu zaman lafiya akwai waɗansu hargitsin da aka samu cikin 'yan kwanakin na waɗansu wuraren cikin garin jos kuna da labari eh musamman a unguwar rogo ricos da waɗansu dai guraren daban-daban mun lura cewa 'yan dabba da waɗanda suna 'yan sara suka ke sun ta da hankali kwanaki biyu ukun da ya shige amma tun da dama aikin tsaro na kowa ne muna kira ga jama'a a sa ido kakakin rundunar tsaro ta stf a jihar plateau kenan kaftin ikedici iweha na kuma leƙa babban masallacin garin jos don jin irin matakai da jami'an tsaron masallacin suka ɗauka alhaji sabo shu'aibu shine ke kula da harkar tsaro a ƙungiyar jama'atu reshen jihar plateau babu wata mota da za ta je masallaci za a yi parking mota kamar 500 meters away daga masallaci sa'annan mutum zai taka da kafa ya shiga masallaci kafin ya shiga masallaci akwai point da za a yi cikin mutane ya kai kamar guda hudu zuwa biyar kowane kofa za mu ajiye masu kula da wurin tunda muna da joint namu na volunteer wanda muke aiki kamar na first aid groups mun kai group goma sha biyu wanda mun haɗa kanmu in irin wannan rana ta faru muna aiki gaba ɗaya kuma ni nake commanding saboda haka kowane gate muna sa mutane da za su yi sacin da scanner akwai kuma mata ma da muka mukan sa su wanda suna da training suna screening ɗin mata da scanner da hannu kuma babu wani wanda zai je mana da wani wheelbarrow ko wani abin talla ko menene babu wani ba mu yadda da wannan ba A wani rahoto daga hukumomin tsaro da muryar Amurka ta samu na nuni da cewa wasu 'yan ta'adda na shirin kai wasu hare-hare a majami'u, kasuwanni, wuraren shakatawa da sauran wuraren da ake samun cincirin don jama'a. Duk da shike rahoton bai fayyace garin da 'yan ta'addan ke niyyar kai harin ba, na tambayi Reverend Thomas Lott kan waɗanne matakai suke ɗauka don hana faruwar aikin da na sani a majami'un. Mu a churches mukan sa yan boss Brigade domin su dinga lura da dukan tafiye-tafiye da kuma shiga da fitan mutane da ke kewaye da ikkilisiyar mu muna da abinda ana ce da ita skana muna kuma tabbata cewa an bincike mutane kafin su shiga cikin church Rahoton ya kuma shawarci jama'a su guji saye ko karban marikin makulli wato key holder da wasu ke badawa ko sayarwa a tasoshin mota da gidajen mai don yana da na'urar da ke iya gane inda mutum ya tafi har barayin su bi shi su aikata masa barna. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Madalla a gaida Zainab Babaji. 'Yan kasar Ghana mazauna Amurka su ma sun bayyana yadda suke shirye-shiryen bikin sallah a wata hira da suka yi da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri. Za mu fara shiga birnin New York ne mu ga yadda musulmi suke shirin bikin sallah gobe idan Allah ya kai mu. Da farko za mu fara tattaunawa ne da shugaban kungiyar musulmin Ghana da ke zaune a birnin New York, Alhaji Abdulsalam Obodaji. Allah ya da za mu yi sallar mu daga park da yake muna kira Clement Park. in Allah ya da mu za mu sayar da sallah a karfe tara da safe. kuma a cikin shirye-shiryen da muke cikin za mu soma shi a da safe in Allah ubangida Allah Sarki ya yarda zuwa ga arda marance karfe takwas da daddare kuma sarakanmu mallumanmu wato duk na kasan afirka dukan da yake muna yi za mu zo da shi a cikin wannan park ne saboda mi mu fahimtar da yaranmu kamar muna da kabilu da daban-daban daban muna da saraku na kan kowane bangare duka da yake za su zo da suturansu da na gargajiyansu muna da yara almajirai waɗanda yake za su zo su yi kira waɗanda suka sauka Kur'ani da yaranmu kuma da yake shekaran ga a cikin karatun ilimin bukun school sun graduate dukan ga za mu recognize su ne bayan wannan kuma muna da manyan delegates wanda yake sun za su fito wurare da dama su zo su taya mana wanga zama wani abu kaman council woman na unguwanmu kuma state representative muna da ambassador ghana to united nations in Allah ya da tare da ita za mu ci sallah nan muna da babban shekhin mu a Umar babban malamin mu na Ali Sunna wal Jama'a na Ghana ina tare da mu wato wani abu ne da yake za mu nuna makasar Amurka cewa kamar muna da culture ko menene babban sakon wannan kungiya a karkashin shugabancinka ga ainihin al'umman mu na musulmi jama'a ina so kara nana ta mai yan wayen mu za a yi zabe daga Ghana an yi zabe daga America nan wanda Allah shi ke so Allah ya tura ya zabe shi amma kaka bar kai musulmi a ganka cikin izan wani masala ya zo ya zama kamar kai musulmi ke gaba ka nuna wani mugun ali wani tabiyan da zai bar a gan kamar mu musulmai ko da wani lokaci ba ci rai muke kama duniya To daga birnin New York kuma za mu je jihar Maryland inda muka tattauna da Malam Ahmad Lamte wanda aka fi sani da lakabi Baba Lamte. Shi kuma ya muna bayanai akan shiri da suke yi na bukin sallah gobe idan Allah kai mu. Mun yi sallah dai misalin karfe tara da safe daga masallaci Masjid Ibn Taymiyyah daga Grand Adin na Maryland. Bayan wannan kuma muna da haduwan bukin sallah daga can Sabbath Spring. akwai wani fili da muka samu insha Allah muna gayyatan uh, membersin amana duka da kuma musulmai duka dai baki daya a zo da yara da manya a zo a bukin sallah to menene tanadi da kuka yi ma yara kuma idan kasan yara suke da ili batun a uh, wurin wasa banda abinci wurin wasa da kuma kyauta da muka yi shine kamar giska da gist certificate banda wannan kuma yaran mu da suka kare college ko suka kare high school yanzu haka za mu gama da su cikin bukin da za mu yi mu musu kyauta saboda irin kokarin da suka yi kuma yara daga nan ga akwai damuwa kwarai ce akwai damuwa damuwan shine irin abin da suke gani da makarantar da suke zuwa game da abokanansu shi yasa zan bar su shakata su ji dadin kamar ranar sallah ranar murna ne. Ko shakka babu. Mafi yawan musulmi da suka fito nahiyar Afirka suna jin daɗi saboda suna samun shagulgula kwatankwacin irin al'adu da suke yi a ƙasashen su na nahiyar Afirka. Tumadalla a gaida Baba Yakubu Makeri. A yau ne al'ummar musulmi suka gudanar da sallah azumin watan Ramadan a jamhuriyar Nijar. Wakiliyar sashen Hausa, Tamar Abari, ta ji ta bakin wasu 'yan da magaran da wasu yankunan garin Difa da suka yi sallar yau. tijani inuwa eh gaskiya muke sallah ta marga abinci na mangi a zuwa miki da lemu ki sha sallah gaskiya ban ta zama lahiya lau tunda gaskiya babu wani tashin hankali babu wani hada ba komai mu jami idi wadda ka idi ya cika yadda muke tsammani wallahi a sallah alhamdulillah gaskiya an gode Allah sallah an yi ta lahiya lau komai ya tsaru cikin godiya Allah an yi sallah alhamdulillah ga abinci nan ma komi da komi ga halar su saka sallah ga mu uwaye mun je min idi lahiya lau mun komo lahiya lau malama zala mun yi sallah alhamdulillah cikin kwanciyar hankali sun ɗauki matakan tsaro sosai nan duk macen da ta zo sai an sa ta zazzage abin sallar ta ta zazzage hijabin ta daga katuwa sosai sun ɗauki matakan tsaro wallahi an yi sallah lahiya sai mu fata Allah mai mai damana. Na hira da wasu malaman makaranta 'yan kwantiragi da ke fama da rashin albashi nan da watanni uku sun bayyana mini yadda suka yi wannan sallah ta azumin Ramadan. An yi sallah kuma dai ba kuɗi ko? A Abril man juan Wata uku kenan ko? Sallah kawai na yi ta amma ba a cikin farin ciki ba. Saboda ban da ta ko kan sallah ban mata ba. Ai ku abu biyu bai wadaɗi. Na na a cikin wata uku dai mun samu wata guda. Sauran mu man da juan mun samu kuɗi mun saya ma yara kaya gashi nan kaji nan shi ma yanzu za a da su ma dai a nasu bangare jihar difa a rahotannin da muka samu sun yi sallar ta watan ramadan lafiya lau cikin kwanciyar hankali sai dai kuma cikin kwakwaran matakan tsaro kamar yadda aka saba haka ma abin yake a garin kincayindi in ji wani dan gudun hijira da ne hira da shi ta wayar tarho Ah, mun yi sallah alhamdulillah wallahi ah, mun yi ta cikin annashuwa da komi da komi wallahi eh, wallahi mun samu yi sallar idi alhamdulillah kuma a ah, cikin kashi uku da biyun duka sun samu yi sallan idi lahiya lau kuka je kuka yi sallar idin ku ba wani komi ba komi wallahi ba wani tangarda ba komi wallahi mun sai mun yi shi lafiya lau wallahi kuma yanzu yaya haraka take a cincayin din a haraka alhamdulillah kowa dai gashi na an yi sallah murna kowa ana ziyartar yan uwa na neman gahara Eh, to gudun hijira mu dai bukatan namu dai muna so da taimaka mana da shi maka shi ne kawai abun da dai talaka yake so ruwa dai ka alhamdulillah mun samu ruwa a bankin famfon na an kara muna ruwa da eh, ana kawo muna ruwa kowane lokaci to abinci dai ne wani yana da wanda wani bai da abun da zai yi na kuma buga wata wayar garin boso don sanin su ma yadda suka yi wannan sallah sai dai ban samu amsa ba sai dai da alamu su ma hakan take a can garin na boso Tamar Abari sashen Hausa na muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. A gaida Tamar Abari. Masu saurare za ku gafarce mu yau ba za mu samu damar buɗe wayoyinmu don mu ba ku damar ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ba saboda wato 'yan gandar da muke fuskanta a nan yanzu haka. Amma ku shakata da wannan wakar. da la masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga wannan saƙon. Kanjamau Masu sauraro na albishirin ku ku zo ga sirrin kan cutar kanjamau a ƙauyuka da dama har nawa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Gudunmawa muryar Amurka ta yi don kanjamau ta zanto kaucewa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Ta a billiri ta yi a lafiya tayi a kace koren ganewa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Muryar Amurka na janyo hankali ciwon sida a zan da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kan jamau ko ko sida duk garkuwa jiki ya ka karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa wanda jiki shi ke son jini kafin a san To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. amurka ta fito karara ta yi allah wadai da hari da wasu 'yan kunar bakin wake suka kai a kwana-kwanan nan a filin saukan jirage na ataturk a istanbul na ƙasar turkiyya inda 'yan kunar bakin wake su biyu suka tarwatsa kansu kusa da kofar shiga filin sannan mutum na uku ya tada bam a wurin ajiye motoci wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 44 ɗaruruwa kuma suka jikata amurka da jajintawa iyali da masoyan mamatan waɗanda suka samu raunin allah ya ba su sauki in ji kakakin fadar shugaban ƙasar amurka ta white house josh ernest shugaba obama ya isar da taziyarsa ga mutanen Turkiyya a wata hirar waya da ya yi da shugaban Turkiyya, rajab tayyip erdogan kuma ya jaddada matsayin amurka na goyon bayan Turkiyya wacce take kawance da nato wurin yaƙi da barazanar ta'addanci amurka ta ba da gudunmuwa wurin gudanar da bincike waɗanda wannan harin ya ratsa da su sun haɗa ne da 'yan ƙasar turkiya da saudiya da iraki sai kuma 'yan china da iran da jordan da tunisia da ukraine da kuma uzbekistan a faɗar wani jami'in turkiya harin na ranar 28 ga watan yuni shine na takwas a cikin jerin hare-haren ƙunar bakin wake da aka kai a ƙasar turkiya a cikin wannan shekarar zuwa yau wayannan hare-hare idan an haɗa hancinsu sun yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 140 babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai wannan hari na baya-bayan nan ko da yake jami'an turkiya sun ɗora zato akan icil abin tausayi jirgin wa'annan hare-hare ana kaiwa ne da zumar hallaka mutane da raunata wasu da basan hawa ba basan sauka ba in ji mukaddashin kakakin ma'aikatan harkokin wajen amurka mark tona a wata sanarwa da ya fitar ya ce wannan harin zai kara mana kwarin gwiwa ne kawai wurin aiki tare da turkiya wurin dakile ayyukan ta'addanci da taimakawa baki ɗayan al'umman yankin masu ayyukan zaman lafiya da neman sasantawa amurka za ta yi tsayin daka wurin taimakawa turkiya a kokari da take yi na ci gaba da tunkarar barazanar ta'addanci sharhin muryar amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to yanzu kuma ga labarai amma a takaice dakarun najeriya sun ce sun dakile wasu hararen kunar bakin wake a yau talata waɗanda wasu mata biyu 'yan kungiyar boko haram suka yi yunkurin kaiwa sojojin sun harbe lahira matan biyu kafin su tarwatsa kansu a wani sansanin 'yan gudun hijira da suka fice daga gidajensu saboda rikicin na boko haram kamar yadda wata sanarwa da kakakin dakarun najeriya sani usman kuka shika ya fitar ta nuna gwamnatoci da kungiyoyi daga sassan duniya na ta allah da hararen ta'addanci da aka kai a kasar saudiya da suka hada hadda birnin madina waɗanda suka halaka mutane hudu tare da raunata wasu mutane biyar a yau talata cikin wata sanarwa ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi tir da hare-haren ta kuma mika sakon ta'aziyya ga iyalan waɗanda aka kashe a hare na jidda da katif da madina lardin bagadaza na ɗaya daga cikin ƙananan lardina da ke ƙasar iraki amma kuma yana ɗauke da mafi aksar mutanen ƙasar fiye da kowane lardi har ila yau shine yanki da aka fi halaka mutane wata bayan wata ta hanyar aikace-aikacen ta'addanci ko kuma tashin hankali wasu alkalma da majalisar ɗinkin duniya ta fitar su nuna cewa daga watan yuni mutane 236 daga cikin fararen hula 382 da aka kashe a watan da ya gabata duk a bagadaza suke a yau talata ministan harkokin wajen kasar japan fumio kashidi ya ce ya ji takaici da tausayi yayin da garowakin wasu japanawa bakwai da aka kashe a birnin wato harin bangladesh suka isa kasar da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma goben allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin a madadin mahmud lalo da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mr kelvin maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya